الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاتك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shi ne yi ne na ƙarshe a cikin watan da tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ne yammaci da biyar kenan ko biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar biyar. yau za mu tashi farkon suratul yasin suratul yasin sura ce wanda take makkiya ita ce sura ta talatin da shida idan ka faro kirge daga sama waɗansu malaman sun ce madaniya ne amma zance mafi inganci suratul yasin sura ce wadda take makkiya malaki hiya sanatani wa tamanuna aya tana kunshe da aya 82 wa mawdu'uha ar-ra'is إثبات الرسالة من المرسل أو من المرسل وتثبت تمنزنشي دغشي da manzanci تمنزنشي wato Allah subhanahu wa ta'ala wal mursal ilaihim da kuma wanda aka turo manzon zuwa gare su wal mursalu bihi da abin da aka turo da shi wa uslubud da'wati ila Allah ta'ala da kuma bayyana salo da kira yaya ya kamata ya kasance malaki fi qira'atiha ridallahi a cikin karanta suratu yasin akwai dacewa da yardan ubangiji wa hiya qalbul qur'ani idan ke zuciya alqur'ani amma hadisin da yake haka hadisi na sahihi bai da asali وتعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه كل سوء wato tana game ma'abucinta wajen karanta ka da dukkan alkhairin duniya kuma tana kare masa kowace musiba akwai hadisi da dama da malamai ke kawo dangane da falalar surar siyasi ko dai ake duk wanda ya karanta ta cikin dare ubangiji ta ala ya gafarta masa duk abin da yi ko a ce wanda ya kin karanta ta zai samu falala ko a ce ku karanta wa mutum ku dukkan waɗannan hadisai ne daga zahiri sai mazuwa ina ba da mun ba wani hadisi da ya tsira cikin su waɗannan wanda suke cewa wanda aka wanda ya karanta cikin dare zai kaza ko zai kuɗi ko za a kare gida kaza ko kaza ko kaza suratu yasin matsayin ta qur'ani ce daidai da sauran surori na alqur'ani mai girma tana da falala makamanciyar wata sauran surori suke da ita abin da duka karanta na arabi da ya karanta lada goma haka abin yake a cikin suratul bakara haka yake a cikin suratul yasin haka yake a cikin suratul qiyama haka yake cikin kula uzu bil falaki da kula uzu bil nas harafi ɗaya na da goma wanda Allah ce ba na nufin alif lam mim harafi ne a ina nufin alif harafi lam harafi mim kuma harafi fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana da jagoranci wajen fahimtar ayoyin da daidai tare da yin babaiki mai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون طيب بسم الله سبحانه وتعالى ياسين yawancin da nasirun suna cikin haruffan da ake kira al-huruful muqaddama wato daidaikun haruffa waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe waɗansu surori da su cikin surorin alqur'ani mai girma sura ɗaya ɗaya har sura ashirin da tara kamar su alif lam mim alif lam ra ha mim ta sin ta sin mim haka yasin haka qaf haka nun wal qalami wa ma yasturun wato kenan duka da zance mafi inganci ya din nan harafi ne haka siman din nan harafi ne kamar yadda na alif lam mim alif harafi ne lam harafi ne mim din ma harafi ne da ubangiji ta ala ya zabe su ya buɗe waɗannan surori da aka buɗe su harufan da su wato kenan wannan ya fi karo da abin da waɗanda suke cewa ya siyin suna daga cikin sunayen Allah waɗansu kuma ce ya fiye suna da daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan waɗannan babu wani dalili sahihi da yake nuna hakan ko dai daga cikin alkur'ani mai girma ko daga hadisi ingantattun cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ne ya tsaye harfa ne kamar kowane harfi ya da kuma tsiri sannan kuma sura ne na ita sura karan kanta sunan ta suratu ya tsaye ina ba za mu yi ta wal qur'ani hakim ubangiji yake ina rantsuwa da alqur'ani mai hikima alqur'ani wanda aka kyautata harfansa kamar yadda aka kyautata kalmominsa wanda aka kyautata ayoyinsa irin yadda aka kyautata surorinsa kowace sura a inda take ya dace da ita kamar yadda mahallin kowace aya a cikin kowace sura ya dace kamar yadda mahallin kowace kalma a cikin kowace aya ya dace da ita wannan shine al-hakim al wanda aka kai mutuka wajen kyautata shi kitabun qudsi mat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa suka kai kololuwar balaga da fasaha da azancin magana sun mafusilat sannan aka rarrabe abin da ke cikin sunan kunce-kunce illa-illa aka bayyana abin da ya kunsa da kisoshi da misalai dashi-dashi daga wannan yake shine alhakim mai hikima cikin duk abin da yake yi sannan kuma khabir wani wanda babu abin da ke fuskarsa, sa subhanahu wa da haka wani qur'anin hakim ina rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai cike da hikima ko alqur'anin da aka kyautata shi ya kai matuƙa wajen kyautatuwa da lamin al-mursalin lalle kai kana cikin manzanni ubangiji ala ya rantsu da alqur'ani dan tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan ne dangane da kafirai waɗanda ba sa yin ikadin manzancin Allah ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala waɗanda suke kafirai sun rinka cewa kai kan ba manzo bane ba sannan ki kun kafa billahi shahidan baini wa bainakum kaje su Allah ya yarda ya zama shaida tsakanin ni da ku in ni manzo ne ya sadi da haka Allah ya yi fushi da tsakanini da ku wa man yakamu ilmul kitab dukkan wanda yake da ilimin littafi wanda aka gabatar aka saukar a da ko na yanzu shi ma ya haɗe zama shi da kan cewa ni manzo ne to da haka nan Allah yana ba da shaidan ne innaka laminal mursalin lalle kai kana cikin manzo ana sirafin mustaqim kuma kana kan tafarki wanda yake madaidaici mai kakken tafarki wanda babu kwana a cikin lafazin alkira abin da ake nufi tafarki wanda yake da yalwa wanda yake da fadi addinin musulunci yana da fadi yana da yalwa ba fadi da yalwa wanda zai fitar da mutum ba a'a fadi da yalwar da zai baka sauki babu kunci cikin addinin musulunci na da cikin kuncinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya karatun sallah a cikin fatiha wato da cikin yalwarsa Allah ya sanya karatun sallah a cikin fatiha ya zama rukuni to amma wanda ba ya yi karatu ba sai an sauƙaƙe masa sai ya yi jami'i a bayan wanda ya iya ko kuma kuma ya yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya karanta ta raka a farko da ta biyu da ta uku har zuwa ta ba tare da ya yi karatun fatiha ba kuma hakan ya zame masa a madadin karatun fatiha to kaga yawa kenan inda ake addini a takure ki na sa ke ko dai kai fata ko kuma ba sallan gaba da to amma in baka yi ga wannan sannan ubangiji ta ala ya mai da ruku'i da sujada da tsayuwa a matsayin dukkan su wannan farallai ne da cikin sallah ko ka ce rukunai ne cikin sallah wa inna ila ibrahim wa isma'ila an tankara fa yake lisa'ibina wa la'akifina warrukai sujud daga ruku da kuma sujud da rabu rukkan sujada yantabuna fadlan min Allah wa ridwana amma idan mara lafiya ba zai iya yin sallah a tsayuwa. ba zai yi da rukuni ba ba zai yi da sujada ba sai a zaune zai yi ko sai a kwance zai yi kaga nan wurin hanya zai yi sallar a haka kuma sallar ta yi kuma za a karba a baki kamar yadda ake ta cikin kai misali man Allah ke salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa la jam kai sallah a tsaye in ba ka tafi ko ba to kai ka zaune an kuma ka kasa to kai ka kwance to duk wannan na nuna fadi na addinin musulunci da aka haramta wa mutuncin naman alade da cin mushi da cin dabbar da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba kai a matsayin wannan haramun ne inna ma harrama alaikum wa dama wa lahma wa ma uhilla bihi li ghayrillah sai aka kawo sauki ga wanda zai samu kansa cikin kunci cikin takura inda babu abinci sai Allah ya kuma sarra ghayra maghin inna Allah ghafurur rahim to wannan da fadi ne shari'a da aka ce sai ake siffanta da cewa asirat asirat ita ce hanya ba kowace hanya ba hanya mai fadi sannan kuma ga ta mai gaskiya babu karkata wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda da an samu kunci to an fita daga sunna ke duk inda da an samu karkata to an fita daga sunna kenan an shiga bid'a amma matakar ana kan dolan sunna to hanyar da ake mai fadi matakar ana kan koyarwar Allah sallallahu alaihi to kai don da Allah ya ce innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizur rahim wannan tabarki madaidaici kamar matambayi ya tambaya wani tabarki ne da Allah ke tanzilul azizur rahim yadda ake kasar lirabin sa a'a ne tanzilul azizur rahim ina nufin saukakken littafi daga al'aziz mahuwayi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mai jin kai Allah ta'ala ma'ana shi ne saukar da wannan littafi a bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata kira tanzilul azizur rahim sai ran to khabar ne mutum da aka kaddara sai ke yi huwa tanzilul azizur rahim wato shi ne littafi wanda yake saukacce daga al-aziz mabuwayi sannan ar-rahim ko mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala li tunzira qauman ma tunzira abahum an saukar da wannan littafi a kanka litundira kawman domin su gargaɗi waɗansu mutane waɗanda suke ma a aba'u iyayen su ba riga an yi musu gargaɗi ba da wani saukakken littafi zuwa gare su ko wani manzo aikace zuwa gare su fa hum gafilun da haka su suna cikin gafala suna cikin tsimo adal iman gaban imani war rusdi da kuma bari kafar shirya wato su ne mutanen maka kafin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba turo manzo ka dai sai zuwa ga mutanen makka kafin saukar alqur'ani ba a taba saukar da littafi da ya shafi mutanen makka ba na ake wannan littafin na mutanen makka shine litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun tallatin لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلم من الأذقان فهي من الأذقان فهم مقمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعرجيناهم فعرجيناهم فهم ubangiji ya ce laqad haqqal qawlu ala aktsari hakika zance na azaba ya tabbata kan mafiya yawa daga cikin su fa hum la yu'minun su kan ba za su imani ba القول على هنا a نبي كلمة عذابا وقال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا yanzu. الذين حق عليهم القول وند كلمة عذاب تثبت على كما كما الله وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وأبقى عليهم القول في يوم تذكر من قبلهم من الجن من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ثم حق عليهم القول وسؤال كلمة عذابهم وما علمناه الشيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول alal kafirin alqawlu anan da ana nufin kalmar azaba wani lokacin a ce alqawl kamar yadda muka karanta cikin waɗannan ayoyi a matsayin misali wani lokacin a ce kalima innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangiji ta tabbata a kansu ba ba za su taɓa yin imani ba to ko da a ce kalima ko a ce kalimatu azab ko a ce kalimatu rabbik ko kuma a ce alqawl da ana nufin azaba dalilin da ke nuna idan an faɗa alƙawlu dan aka ce haka alaihi alƙawlu ana nufin azaba ko aka ce haka alaihi kalimatu rabbik ana nufin azaba saboda ayoyi sun nuna haka akwai aya a ƙarshe ƙarshen suratul hud da Allah ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika لأمد أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لما تمت كلمة ربك كلمة ربك تاتى kasu. to menene kalmar ubangiji da ta tabbata kansu sai fassara ta zo a nan gaba la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wato ainihin lalle zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba da kalmar kalmar rabbika an fassara ta cewa la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in aka Allah ya wala fi na la atina kullu nafsin hudaha wato cikin suratul hudu cikin suratul sirra ورقينا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني القول يا تبت لجرين عند الله تؤمن القول ده لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وسنن لسان ستوتكر أنما دمتها ندى إلى نبقى فكيف إذا أنت حق عليهم القول إذا أنت حقت عليهم كلمة ربك فأنا لهم عذابك لقد حق القول على أكثر كما عذابك تبت كم مقيا يوم su waɗanda ake isar wa qur'ani suke kawar da kai ba ta ci ba sa san ba mun la yin ba za su bai imani inna ja'alna fi anatihim aghlala lalle mun sanya hukumi a cikin wuyan. fa hiya ila al-azqani fa hum mutmahun hannayensu an makale su da haƙoƙinsu haƙarsu fa hum mutmahun su dan suna masu daga kansu zuwa ga sama da ba za su iya sauke shi kasa وجعلنا من بين أيديهم سدا sannan man sanya wani tsari a gaba gare su wa min khalfihim saddan a bayan su ko mun sanya wani tsari ba a kai da mun lissafa da basirar su irin yadda muka lissafa ganin su ba kun da yin surun ta yadda ba za su iya gani ba wato a nan nau'i na tsari da aka wanda zai katangance su ya sha makance su ta yadda shari'a ba za ta taɓa samun su ba ya ce da dubu a cikin wannan ayoyi guda na farko dai kiya fi alaƙin aghlal an sanya gullu al aghlal da bidin al gullu al gullu shine madaurin wuya an gane ku fa hiya ila al an tauki hannayen su an hada su da haɓa su wato hannun dama a dauke shi ya tallafe hafar dama hannun hagu ya tallafe hafa daga na hagu kuma hannun ne ɗaga kai iya kusan da gota sannan sai a kawai wanda mutum daure yin wannan kamar mutum da kuma a lokacin sun ɗaga su sama irin ɗagawar da mutum ba zai iya saukewa ba ka kaddara ne hannun hannunka na dama ka tallafi gefen ka na dama daga nan gargashin haɓarka da kuma sun ka ɗaga sama haka na hagu ka ɗaga sama sannan a ɗaure hannun haka kada sai da mutum ba zai iya sadda kansa kasa tare da haka sai aka sa wani mabiya karbe da sannan kuma aka sanya wani shinge a gabansa aka sanya wani shinge a bayansa sai da kwata-kwata babu yadda za a yi wato ainihin ya samu shirya yana cikin ɗewa ga an toshe basirarsa ga an rufe ganin idansa ga shi kuma tsare kan sama ga hannaye a taure a wuyayensa sannan kuma ga hali gaba da gaba shi ne fa abu sai na mun sai muka lallace ganin su ba mun layi sun sai da ba su yi to nan malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da fassarar wannan aya waɗansu malamai suka ce misali ne Allah ya buga game da waɗannan ayoyi guda biyu mutumin da ya samu kansa a wannan hali a ce a saurin shi a gidan duniya a cikin irin wannan yanayi da aka yi bayani ta yaya zai iya samu hanyar da za ta kai gida daga inda yake daga wajen aikinsa daga wajen sana'arsa ta yaya za a yi bayan san lokacin da yake tafiya yawan da yake ko yamma yake dama yake ko abu yake ba zai yi sani to irin yadda mutum yake cikin irin wannan hali to shi ne halin waɗanda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wato kenan kamar suna cikin wani tsari bayan tsari shamaki bayan shamaki wanda ya katangar su ba za su taɓa samun shirya ba wanda da hanyar sirrin guda ɗaya ce ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ba za su yi imani da shi ba ba su yi imani da shi ba su bi shi ba da haka duk abin da suke tsammanin shari'a ne sai ya zanto wani shamaki ne da yake kya ce su da shari'a da abin da suke tsammanin tabarki ne na gaskiya sai ya zanto wata hanya ce da suke ne kan tasu da inda gaskiya ne wato kenan misali ne aka bayar cewa ya waɗanda su yi imani da manzan Allah sun sallan ba misalin ku a duniya kamar misalin wannan mutum da aka bayyana a cikin waɗannan ayoyi guda wanda ke da ra'ayi na farko ko bayani na farko daga cikin bayanin malaman tafsiri waɗansu malaman tafsiri kuma suka ce a'a wannan hoto ne Allah ke bayarwa cikin kalmomi na me zai faru gobe kiyama ga mutanen da suka kafarce nau'in ko ba ta za a yi musu shine wannan a kama sa a ɗaure irin ɗaurin da aka bayyana a makarantar da su a sama fara wa ma abu faru jin ubangiji ya kurantar da su ya makarantar da su kai da ba je ba sa sannan kuma a cikin wannan mummunan wulakanci mummunan yanayi wato ainihin da aka ambata kamar yadda Allah ya izil azlamu fi a'naqihim wa salatul yusabun fil hamim thumma fi nar yusarun thumma qila lahum ayna ma kuntum يشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يقول الله الكافرين kaga wajen aya tana ba da bayanin abin zai faru ne a lahira to da sai waɗansu malaman suka wata alaƙa tsakanin wannan aya ta nan gurin da wacce da cikin surutu ba ta. ko mu ce wato ainihin cikin surutu tawr ko ta cikin surutu mu'min a matsayin da abu da yake karantarwa wanda suka da suka ce wannan misali ne Allah ke na mutumin da yake ne ya da shari'a wata ko bayani ne na sakamako na abin da zai samu wannan musamman gobe kiyama da kenan inna jalna fi alakin aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sassan wa min khalfihim saddan fa asrinahum wa hum la yusirun jalatan وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم

am lam tunzirhum ko baka kai musu gargadi ba la yu'minun da dai ba za su bai imani ma tunziru man ittaba dhikra sannan ka dai wanda za ka yi wa gargadi kuma ya su moriyar gargadin shine dukkan wanda yake biyayya ga zikiri abin da kake da zikir wannan shine alqur'ani mai girma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa khashiya rahman bil ghaib sannan kuma yaso rasul ubangiji a fake ma'ana ko da yake banta inda ba wanda yake ganin sa to yana da masanar cewa ubangiji ta Allah na ganin shi da haka sai yake kiyaye dokar Allah a koyi irin da ke iya kiyaye da akwai fa bashiru da masdaratin wa ajrul karim to mai irin wannan hali kai masa bishara cewa akwai gafara ta musamman sannan kuma da mai girma daga ubangiji subhanahu wa ta'ala sakamakon samun kansa a cikin wannan hali wannan shi ne cikin abin da malamai ke cewa a ce ayar ba maganar lafiya take ba ta mana maganar duniya wato misali ne Allah ke bayarwa na da ba sa kan shirya domin ta yi mace ce da ya da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am sun tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa wa lahum adhabun adhim mutanen da ubangiji ta ala ya tura rufi wato ainihin akan jinsu ya tura rufi akan ganinsu sannan kuma wato ainihin aka toshe jinsu da ganinsu da matsayin su gaba ɗaya da ba ta daɗi kuma an riga an sanya mulki a kan bukatun su da haka kaga misali ne ake ba da na waɗansu nau'ika na kafare da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ba za su yi imani yake sanar da manzon Allah duk irin yadda zai wa'azi ake faɗakar da mai faɗakarwa mai faɗakarwa duk irin yadda zai faɗakar za su dungare za su bijire kar ka ɗauka dan ba su fahimce ka bane sun fi kowa fahimta to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta cikin hasararru da haka ba za ka taɓa imani sai dai kai mai wa'azi kai wa'azi na farko dan ka sauke hanzari a wajen ubangiji kana rubuta ka cikin rajista ta masu sakaci wanda ba sa wa'azi ba sa umarnin jawa ba sa hana mummuna sannan kuma na biyu dan a girmama na danka a wajen ubangiji don lokacin da kai kira ko mutane sun amsa maka ko ba su amsa maka ba kana da ladan a wajen ubangiji waɗanda aka samu cikin annabawa akwai wanda ba wanda ya ansa musu sai mutum daya akwai wanda sai mutum biyu akwai wanda ba wanda ya yi imani shi gaba daya cikin mutanensa amma wannan bai nuna an tabar da annabi mutum da bai da lada yana da lada tsakanin da mahalittinsa da haka dai a nan wurin wato ana nuna wa manzon sallallahu alaihi wasallam muhimmancin fadakarwa amma idan ba ya fadakar ba wanda zai ci moriyar fadakarwa sai wanda dama Allah ya riga ya sanya shi cikin masu biyayya da qurani mai girma sannan kuma cikin masu jin tsoron Allah a fake to irin waɗannan su ne masu cin moriyar wa'azi ko gargaɗi ba ba kyau masu cin wa'azin kare sallah ta إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه lalle ku ne muke rayar da matattu a gobe kiyama wannan su ma kaddamu sannan muke rubuce abin da suka gabatar na ayyukan kyawawan ko muna wa asarahum ko mu ne muke rubuce abin da suka bari na tawayen su a bayan su wa kullu dayin ahsaynahu bi imamin mubin ko wani irin abu da mutum yake ko ya kudurci a zuci bai ba ko ya aikata da gafansa sai mu yi kiyaye shi bi mu mubin cikin wani littafi mai bayyana wani subhanahu wa ta'ala na nan ce kudura da aka yi bayanin waɗannan al'amura guda uku a kuri a cikin wannan aya guda abu na farko rayar da matattu inna nahnu nuhyil mauta ubangiji ta ala zai rayar da matattu ko kiyama subhanahu wa ta'ala irin yadda shi ne ya kusa musu rai a rayuwar duniya suka rayu to haka bayan mutuwar su shine zai farfado da da haka yi umarci manzan Allah ya faɗa har su uku yana mai yin rantsuwa qul i wa rabbi innahu al-haqqu ma antum mujrimin bala wa rabbi la tubaqunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الذين كفروا na ta الساعة قل بلى وربي لتأتينكم آل من بيتي لليس يا ماذا تزورون lalle za a fito da ku daga cikin kaburbura a yi muku hisabin abin da wannan abu na farko nan jaddada cewa za a tayar da mutum amfani wannan a wajen mummuni wannan din ya bunkusa zuciya ta yadda ya gyara akidarsa inda yana da tabbatacciyar akida sannan ya gyara maganganunsa inda yana da dattin zance yana da ƙarfin magana sannan kuma ya gyara ayyukansa inda yana da kazaman ayyuka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duniya kamar gona ce shuka ake a cikin ta ita kuma lahira ita ce ranar girbi girma ake a cikin ta dukkan musamman da bai je da iri ba bayan an yi ruwan shuka zuwa ga ba babu yadda za a ɗauki masassabi ko girbi lokacin da ake girbi sai sai zai girba tunda bai shuka komai ba da haka mutumin da ya aiwatar da aiki na gari nan shi ne zai sa ran kyakkyawan sakamako a gobe kiyama sannan kuma aljaza'u min jinsil amal sakamakon daidai da irin aikin da mutum ya yi idan mutum ya yi aikin kyakkyawa sakamakon kyakkyawa idan mutum ya yi mummunan aiki ha ko mummunan sakamako Allah ya tsare wa naksu wa qaddamu wato muna rubuci duk abin da suka gabatar lafazin muna rubuta ma'ana mun umarci mala'ika ya rubuta ba abin da mutum zai bace mala'iku suna rubuta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun ورسلنا لديهم يكتبون ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد dukkan abin da dan adam zai furta duk abin da zai aikata duk abin da zai ce malaiku suna rubuta ranar tashin kiyama sai a bace rubutaccen abin da ya aikata to kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrijuhu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك sun yi magana guda biyu waɗansu malaman suka ce mutum ya aiwatar wato ainihin na ayyukan kirkin da suke wanzuwa ko da bayan mutuwarsa ya kuma yadda ilimi ya wallafa littafi ya zo da ya mutane na shan ruwanta ya tatta bishiya ana cin tsaye kanta ko ana ilmantuwa da ilmarta ya gina masallaci ko makarantar islamiyya ko gidan marayu dukkan wani abu da mutum zai gadar a baya ya gina ya bari ana amfani da shi shine asara shine nurul mota wa nasu ma kaddamu wa asara to ai sai zai iya buga cikin wa nasu ma kaddamu amma sai aka ware shi da da muhimmancin waɗansu malamin suka ce azaruhum din nan shi ne alfabarin masajid fadaru ila masajid tattaki da mutane suke yi zuwa masallaci daga gida lokacin da aka yi kiran sallah mutum ya yi tattaki zuwa ga masallaci wani taku ɗaya da zai yi za a ɗaukaka darajar sa a kan kare zurbin sannan a rubuta wannan a baki lada aka yi ranar tashin kiyama shine azaru malaman da suka faɗi wannan magana ta biyu suna kafa wajen da hadisin banu salma waɗansu mutane da suke nesa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga waɗansu fulotai a kusa da masallacin manzon Allah sai suka nemi izinin cewa sai suka nemi izinin cewa me zai hana su taso daga inda suke su dawo nan dan su rinka halartar sallan jami'a a kusa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani salmata makanakum duk lakum asaru yace ya ku bani salma ku tsaya inda kuke din nan ya yi muku alheri sama da kudin kusa a rika rubuta muku sawayen ku na zuwa masallaci a rika ba ku da kan dukkan wani kafu da za ku yi gwargwadon kan tafiyar da kake zuwa masallaci gwargwadon ladan ba da su sun an zama da mafi tafasar wa ana abin da cewa shi shine sawayen mutane zuwa ga masallaci وكل شيء أمسيناه في إمام مبين وما يمرب في كل التاب مبين أنا ما نسي وآثارهم يعني ما سن له بعدهم min asarin dukkan abin da aka sunanta bayar su na dukkan wani samu na gari min asarin asarin ka ilmin allamu kamar ilimin da suka koyar aw kitabin fannafuhu ko littafin da suka wallafa aw habatin ay waqafin habasuhu ko wani waqafi da mutum yayi ya yi waqafin masallaci ya yi waqafin gidan marayu ya yi waqafin dukkan wani abu na yin waqafi da jama'a suna amfanuwa da shi aw bina'in banahu min masjidin ko abin da suka gina na masallaci aw rubatin wato ko wani sansani na zaman sojojin yaƙi ko kuma na zaman na ɗaliban ilimi da za su zubo gari neman ilimi ba su da masauki wani ya fara da gida kan cewa dukkan wanda aka amince cewa ɗalibin ilimi ne na gaske sannan mabukanci ya zo zai karatu shekara uku a jami'ar bayero shekara uku a school of legal studies shekara uku a kumbosu a yana ne in dai ɗalibin ilimi ne na gaske to a bashi ɗaki ya zauna a wannan gida in ya shekarun da zai na karatu da ya kammala lafiya rusa ta sai kuma ya tashi wani bai gurmusa to wannan da daga cikin ayyuka na alkhairi yana daga cikin abin da ake kira riba ko wani sai shi ba ɗaliban ilimi ba na addini ɗaliban ilimi na boko ko ne sai ɗaliban ilimin boko ko ne sai dukkan ɗalibi mai ilimin da yake da amfani sawan ilimin addini ne ko da boko ne ko ne sai a wanda kawai suka zo haddan qur'ani su yawa wakafi a garinsa saboda haka ya danka wannan wakafi a hannun wata hukuma amintacciya ko a hannun wata kungiya ta addini amintacciya da za su kula da shi ko a hannun wani malami na addini amintacce da aka san da gaskiya da kusanta gaskiya da rufin amana to wannan dai yana daga cikin ayyukan alkhairin da ya shi da karanci a tsakanin jama'a to kuma tana daga cikin tsara da ko da bayan mutum ya mutu ana rubuta musu na dai abin da kawo kan misalatin ko mutum ya zo shi fita wata gada da za ta tsallake gulbi tsakanin wannan gatin da wannan gatin Ana rasa tana yi kano kai wani kalmati a unguwar ku ɗaya na cikin asar wani wata babbar gada a ƙauyen duk wani na cikin asar ko wani waje da ruwa ya rushe shi mutane suna wucewa suna wahala kamar ka cike duk wani daga cikin ayyukan alkhairi ne kamata a ce mutum ya an gane ku an wani alika. wato ainihin ko wato makamancin haka wannan ta bangaren ayyukan alkhairi ke da in alkhairi ne an da yi ko kuma mutum ya bar wani abu mummuna a baya to shi ma za a rubuta dan a ba shi zarabi yan wancan da muka lissafa za a rubuta dan a ba mutum lada to wanda ya bar mummuna ba za a rubuta dan a ba shi zarabi ka wazifatin a babu zullah ala muslimin kamar wato ainihin a mutum ya bayar da mukami ga waɗansu azzalamai cikin musulmi kuma suna zalunta musulmi kuma ya sani kuma ya ci ɓace mukamin a hannunsu wasu kasan a adaka fiha tasiruhum ko mutum ya haifar da wata barna akan titin mutane wanda na gadarwa da mutane hasara wa jayu ahada fihi saddu tuhdi fihi saddu an zikrillah ko dukkan wani abu da zai sa mutane su kauce daga farkin ubangiji mutum ya gida gidan su ne ba ya gina gidan kallo to kuna da bayan ya mutu duk lokacin da aka shiga ciki aka saba Allah yana da zunubi don ya yi abin da ya kautar da mutane an zikirin lahi daga zikirin ubangiji min alhadin ko kada kadai wato da ake wa malahin da wurare na kayan kasawa da wasanni wanda ake tafutuwa mana da mata wala zalika wato ainihin da makamancin haka malai ce mun yi wannan fasara ne lil khabar mashhur saboda hadisin da yake shahararre a wurin malaman sunna manzo Allah ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan فعمل بها من بعده فعمل بها من بعده وعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء dukkan wanda ya sunanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci a baya sai aka yi aiki da ita wani adadin da mutane suka yi aiki da ita to yana da ladan sunnar da ya aikata kan lokacin yana raye yana da ladan adadin mutanen da suka yi koyi da shi bayan mutuwarsa ba tare da hakan ya kauye komai a cikin ladan su wa da sunna fil islam sunnatan sayyatan amma wanda ya koyar da mummunan sunna kana alaihi mithluha wa yuzul man amila biha mu min ghairi an yunqasa min wizrihi shay'in amma dukkan wanda ya da mummunan sunna kuma ya yi da yake na jama'a sai dan yake koyi da shi to yana da zurban shi na aikin sa sannan yana da zurban adadin mutanen da suka koyi da irin wannan mummunan aiki na shi ba tare da an tauye wani abu na zunubin su ma'ana yana mutum ɗari suke koyi da shi sai a bashi zunubin su na mutum da sannan a bashi zunubin na adadin mutum ɗari sannan su kuma zan da daidai kowa a bashi shi daidai ne shi kan da shi ne shugaba bayan an bashi shi sai a yi sake lissafin na adadin mutum da da ya sa suka yi sai a bashi su kuma su da kowa na bashi zunubin su na kadai ka haka shi ne fi su ka zo mai soka na farda ba ku alkhairi ne kuma mutum ya shimfi da wani alkhairi jama'a ta ganin suka yi koyi da shi yana da ladan wannan alkhairi yana da ladan adadin mutanen da suka yi koyi da shi kan wannan alkhairi ba tare da hakan ya tawaye ladan su ma'ana dai wannan hadisi na karbu fassara wa asarahu da cewa sadaka jariya ta iya shiga ciki ko kuma ce sunna hasana tana shiga ciki kamar da sunna sayyi'a kuma tana shiga ciki wa kullu shay'in ahsanahu fi mu'min sai ayatul mallaka واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلين وبنجد يوضرب لهم مثلا كبقى رسول مثالي نعم أصحاب القرية ma'abuta wata alkarya da cikin alkaryu wanda suka shuɗe baya a tarihi malaka yi suka alkaryar antafiya sunan alkaryar kenan ƙa'idar a awatin min biladun ruwan wato ɗaya daga cikin birane da suke biyayya ga daular rumawa a da ba su labarin ma'abuta wata alkarya a abul salon lokacin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka zo musu mana ce ai rusulu isa wato waɗansu manzanni da ta karu da annabi isa ya tura wa qissatuhum tadullu ala irsali isa li ghayri bani isra'ila ke farsu in haka tabbata to tana nuna cewa a ce annabi isa an turo shi zuwa ga waɗansu mutanen ma daban wanda ba banu isra'ilawa ba ba wai annabi ne zuwa ga banu isra'ilawa kadai ba a'a har yanzu zuwa ga waɗansu waɗanda ba su ba amma duk kisa ta tabbata an gane ku tamhida li risalatu muhammad sallallahu alaihi wa sallam da hakan ya zanto sharar mage ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga idan ya zo an turo shi zuwa ga duniya gaba daya wani ba zai mutu ba annabi isa ma na banu isra'il ne amma ba ki an tura shi zuwa ga waɗansu mutane da ban da banu isra'ilawa wato sai zama sun sharar fage ba ma kamar yadda muka da wannan idan kirsa ta kafa don shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta kuma kawo sanda wanda daga mai dukkan mutane gaba tuna wa mutanen maka labarin wannan alƙarya da mutanen ta. yayin da su waɗancan manzanni suka إذ أرسلنا إليهم اثنين tuna musu lokacin da muka tura musu mutane guda biyu ba kai da kuma masu suka tsare ta ila akhiri wato ku kada mu masu ka sai da badan ne na in ta farko ke fa na bi salisin sai muka kara kan su da wani manzon na uku fa kadu suka hadu su uku da biyan farko da wannan na karshen suka ce da mutanen inna ilaikum mursalun lalle ku manzannin Allah ne zuwa gare ku dan ya kamata ku yarda da abin da muka zo muku da shi na kake ta Allah da ibada da yarda da manzon to me faru da qalu antum illa basharun mithluna wa ma kace da su ma antum illa basharun misluna dukkan fa ba kowa kuke ba ba sai mutane irin mu wa ma anzala rahman min shay da dai Allah bai taɓa saukar da komai ba da sunan wahayi in antum illa takzibun ku dan ba abin da kuke faɗa ba sai dai ƙarya kawai kuke haka su mutanen wannan alƙarya suka faɗa waɗannan manzanni na Allah guda uku qalu sai manzannin suka ce da su rabbuna ya'lamu ai ubangijinmu yana da sanar cewa inna ilaikum la mursalun lalle mu manzanni ne zuwa gare ku ba mu kare ta ba wa ma alaina illa al-balagul mubin ba abin da ke kanmu fa dai isarwa isarwa wanda take mabayyin ne amma suka wanda za mu bayyana gaskiyar da Allah madaukakin sarki toro ne Wata wanda na nuna sakurin manzanni din da rikin mai kamar ne da irin abin da aka faɗa musu domin in inda mutumin yau ne wani ce kai makarici ne bayan ko kai ka san gaskiya kake yi bayan ba ga wani ka ce masa a'a kai ne makarici amma ni gaskiya kake yi amma sun ba zan mutu ba ba suka ce abin da kake kuma wani kariya Allah madaukakin sarki gaskiya san mun manzanni ne ba makarita bane kaga kai wa suka ce da wajen ladabin maza da kuma cewa wani farki ne idan da manzancin zuwa ga mai saurare ba huce ba ba ba kuma ɗaukan falsafa wannan yana da cikin abu mai muhimmanci da ya kamata mai da'awa ya kula da shi wanda kake kira zai iya fusatar da kai zai iya cire ka daga layin da kake tafiya a kai in baka yi abin da ne da gangan sai fusatar da kai domin daga lokacin da kai fushi sai hujjojin da gaba ɗaya su koyi ne sai ka nemi hujja kana sannan daga lokacin da kai fushi in za ka fara da'awa da ikhlasi sakamakon fushi yanzu sai zanto cewa kana ne da difa'an anin nan kokarin baiwa kai kariya wato kokarin a kashafi daukan banza da ramuwa sai zanto shi ne kaso mafi tsoka a cikin zuciyarka sama da manufar fitar da manzanci sama da manufar fahimtar da mutane amma idan ya ta ka ya zage ka ya ci mutuncinka kai kuma lokacin da ka tashi mai da martali sai ka ɗauki kafar da kuka yi sabani a kanka kai bayanin ka billa billa kan karanta sirrin kanka da dalilai to kana nan ka biyo masu saurare alƙalanci su gane bambanci tsakanin wanda yake aikin su zage da dariya da duk wanda yake kokari ke bayyana matsalolin na addini ya tafi don matsala ta akida ko matsala ta shari'a wata matsala da dalilin da ke karfafa ta cikin alqur'ani da hadisi da kuma shaidu na tarihi to lokacin da ka samu hakurin wannan a da da'awa to nasara tana tare da kai amma duk gaskiyar ka duk karfin hujjarka in da ba za ka iya jurewa ba a zarge ka in da ba za ka iya jurewa ba a yi maka ba a ko shi. to shi kenan ya ga cewa Karfe. su waɗannan da ba su da hujja sun shiga ka layin su na zage-zage su cire ka daga layin da kake kai da hujja amma idan ka kuma kai hakuri to sai ka ba kan tsarin ka na hujja kai wai wai da gobe hukunci ubangiji subhanahu wataala ya bayyana wa mutane wane ne yake kan gaskiya waye yake kan bata su bata su da shirbuci da kuma shirbi to amma da dole sai ka jure ba da mutum da yake son Allah shi a duniya ba kuma dan adam ne ke so a ji mutuncin sa duniya ba kuma wanda za a zage shi ke zaki na ji ko daji na ji ba ku daɗi a cikin azage mutum ba a masa ƙage ba a masa habaici amma haka zai yirtsi haka zai cide haka zai yi haƙuri dan ya tuna sakamakon da Allah ya tattali ga mai aiki irin nan kuma dan ya tuna cewa akwai masoya a wajen Allah wanda sun fi shi falala shi din da aka zaga a yau sun fi shi daraja shi din da aka zaga a yau amma an zage su an faɗa musu ba daidai ba ballan ballantana kai ballantana ne tana mu to sai wannan ya lallace ta sai kawo masa sai yamma haka ka duba mutum ya zo manzo ne shi ya yi shi manzo ne na Allah amma wani mutum ya ce masa kai ya ne ma antum illa musu na ko ba kowa ba ne face mutane irin mu ko wanda ya fice hujjar wai inda ana so mai imani a turo malaika wanda suke so a turo malaika sannan su yi imani wa ma'a anzala rahmanu min shay'in cewa ma da kuke an saukar da wani tun ma da ake a duniya ba taɓa saukar da komai ba wato ba ma inkarin su waɗannan na gaban su suke ba suna inkarin dukkan wani manzanci da ya wuce baya a tare in antum illa tukadibun karshen zance a cikin balaga shi ne ta kore kan da ka tabbatar ya fi komai da sun ce bal antum kadibun ko muka ne karfin ku ta fuskar ma'ana bai kai ba in antum ta tukadibun domin kai annabi sannan kuma ka zo kai al-istisna to wanda shine aqwa uslubil qasri fil lugha al-arabiyya wato mafi kalar mafi karfin uslubi na take hukunci kenan kamar suna nufin ba ku da wata siffa ta siffa ɗaya dukkan wata siffa da ya kamata dan adam ya samu ko ba ku da ita an tsare ya kuna da rikin siffa ɗaya ke gariya haka suke nufi ba su kada ake cin mutunci kenan su kuma suka ce rabbana rabbana ya alamu inna ilaikum lamursalun Allah ya san cewa mun manzanni ne ba maka ne da bade ba wa ma alaina illa al-balagul mubin ba za ka kafir kalbi dole sai kun jin ba aikin mun bai bayanin wajja wannan kuma wani mai muhimmanci da ya kamata da ake kara fahimta ya ka zo ne ka bada gaskiya mutane ga sun fahimce ta amma su kike to amma ya za ka yi isarwa wace aikin ka ba ka da izin ka tantara ka da garbi ba ka da miki a hannunka sai dai ka faɗa rashin aiki da kai baya hana gobe ka bebe ka idan ka ga sun da mafi kyale suka ba su hutu wata ɗaya wata biyu wata da ka sake dawowa ka dole ne sai an faɗi gaskiya bai su gidan ba zai yi wani na faɗin ƙarya kuma a ce wani bude bude gaskiya ba to sai dai kasance na faɗi gaskiya bai nuna kuma dole sai kowa ya yarda ba wanda zai yi gaskiya sai ka faɗa ko kuka faɗa sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa gaban kaɗan. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم Bayan sun suka ce da su in na bi bayyar na duk mu kan mun canfa ku. A tafayyar wato canfi ke. Abin nufi dukkan wata musiba da take faruwa a gare mu ko ne kuka jawo ne Saboda kun zo da ake da ta saba ta sauran mutanen ne. Kun zo da addinin da ya saba wa abin da aka daɗe ya yi da kakanni. Da haka da fatara da talauci da fari da cutuka da ake fama da su sababin su ko shine ma'anar kursasawa ta kaskantarwa ta wulakantarwa ta nawa mai amfani da ita dan mu hana ko wannan abin da muke haka mutanen suka ce mu da suka tashi ba su amsa su suka ce sa'ir kuma a'a shamfin ku daina tare da ku musiba da ta fara kan ku sakamakon sabon ku ne amma ba sakamakon zuwan mu ba in kun gama cikin fatara cikin talauci to wannan yadda kuka saba wahayin da Allah ya turo zuwa gare ku yadda kuka bijire wa littafin da Allah ya saukar kan ku amma kar ku dauka mu da muke kokarin jan hankalin ku mun kuwa kawo mu ma kawo muku fatara da talauci a'a ku da kuke shirka kuke sabo kuke ayyuka na barna da mata a da ta'addanci ku kuka jawo kanku wahala kama a saba kullum musibatin fa bima katabat aydikum wa yafu an kaseer abinda duk ya same ku na wata musiba to sakamakon abin da kuka aikata ne da hannayen Allah yana yarda gome mai yawa ba ba da dukkan abin da kuke bane ke kama ku da Allah yana kawo mutane da dukkan abin da suke yi da zuma ba kowa a bangasa abin da ke da yayin uwa idan muka samu kanmu a cikin wata musiba a cikin fasara da talauci wanda ya wuce hankali ya wuce kima to mu bincika kenan akwai waɗansu ayyuka na sabo da suka yi kakatu zuwa cikin mu shi yasa Allah ke jazabar mu da wannan tun da ake ku ma kar ka bata yi da haka suka ce tsa'irukum ma'akum wato sanadiyyar musibar da ta auku a kanku tana tare da ku zunubin ku ne da shirkar a in zukirtum shin kawai da an yi muku gargadi sai ku ce wai gargadi ne jawo musiba bal antum qawmun musrifun bari ku mutane ne waɗanda suke musrifuna masu ƙetare iyaka masu ƙetare haddi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya riga gindaya ta harshen manzo cikin manzanninsa sai Allah ce وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوني تتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أنا cikin haka sai ga wani mutum min aqsal madinati a can wata kulya a cikin wannan gari da ake ciki ko cikin wannan birni da ake ciki ya zo daga nesa rajulun wani mutum ya sa'a yana tafiya cikin hanzari kana yace ya kawo ya ko mutane na ittabi'ul mursalin ya kamata ku bi waɗannan jakadu na Allah bai turo mu ittabi'u man la yas'alukum ajran ku yi biyayya ga wanda ba zai tambayi ku lada ba kan abin da ya isar muku abin da yake so abin da ya faɗa muku na wahayi ku rike ku yi aiki da shi baya bukatar sai yayi zinga da hukun biya shi wai dan ya sanar ku wani abu cikin abin da Allah ya wajabta muku ku yi ko dan ya gargade ku wani abu da Allah ya hane ku cewa ku bari haka manzanni suke kowa da cewa ba as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin sai in tabi umman la yasalukum ajran wa hum muhtadun su kawai mutane masu shirya zuwa aikin su shirya da mutane da haka ya kamata ku musu biyayya wa ma ya la a'budu alladhi fatarani min gidare ni da ba zan yi biyayya ga wanda ya kaji halitta ta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so ce in ku ba za ku yi ba to din ne zai hana yi idan ku kun gangare waɗannan manzanni ni kam wace hujja nake da ita wanda zai kangarewa ubangijin da ya kaji halitta ta wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi za a tashi ku gobe kiyama a kudu min ne, alaha shin zai iya yi wa in riki waninsa a matsayin abin bauta in yuridin rahmanu bi dhurrin idan ubangiji ya yi nufin cuta ta shafi wani bawa cikin bayi wani halitta cikin halittunsa la tubni anni shafa'atuhum shay'an babu yanda za a yi sai kan masu ceto ya amfanar da ni wani abu idan Allah ya nufin cuta ta shafe ni idan Allah ya nufin wata musiba ta auka kai wala yunki zuwan ko ba za su samar da ni ba abin nufi duk waɗanda za ku yi wa biyayya ba Allah da manzannin ne ke kiran ku akai ba kuna fata kan ku lokaci ne ba za ta amfane ku ba Allah shi kaɗai ne mai cutarwa shi kaɗai ne mai amfanarwa na isar da amfani ga wanda ya so a lokacin da ya so na isar da cuta ga wanda ya so a lokacin da ya so abinda Allah ya aiko wani ba zai iya dakatar da shi ba abinda Allah bai turo ba wani ba zai iya jawo shi ga mutane ba wannan shine abin da yake so ya faɗa musu kenan a kai shi wannan rajul wani mutum wanda waɗansu malaman tafsiri sun sa masa suna suna cewa habibun najjar to wannan duk ya gina ne akan cewa garin shine Ambasiya, kuma ya gina ne akan cewa waɗannan mutane ba wai manzanni bane su karan kansu a'a takadu ne da annabi Isa ya tura zuwa wani gari Alhawari alhawariyun ne cikin mutanen annabi Isa su ne suka dai ba asalin manzanni bane ba to amma wannan kisa bayani akan tafilla filla da bayani akan warwarata da menene ma ayoyin suke nufi duk wannan zamu ji shi bi iznihi ta'ala amma ko na gaba idan Allah ya kai mu yanzu kan lokaci ya riga yayi abinda muka faɗa zama daidai Allah sami mu yi tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne dalilin haramta sallah a masallacin da yake da kabari hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haramcin sallah ga masallacin da yake da kabari manzon Allah faɗa cikin hadisi na sahih muslim لا تصلوا على القبور ولا تصلوا la كرفي صلى kar ku yi sallah صلى kabari sannan kar ku yi sallah na gaban ku sannan kuma ya haramta gina masallaci ce din a cikin makabarta to kaga tun da an haramta gina wurin yin sallah a cikin makabarta dalili ne kan cewa makabarta din ba wurin sallah bane domin ba zai yi ba a hankalci a ce ya halatta a yi sallah a makabarta sannan kuma haramun ne gina masallaci a makabarta da haka dai dalilan na shari'a suka hana wannan yake cewa menene matsayin waɗanda suke sakawa sunan ya'yansu waɗannan sunaye suna yasin da fatiha da bakara wannan bai da asali cikin shari'ar musulunci ya kamata mutum ya kyautata sunan kansa kyautata sunan ɗan ko ka nemi suna wanda yake mai ma'ana idan har ka kasa gane suna mai ma'ana ka ɗauki wani suna cikin sunayen sahabbai da suka shahara a lokacin annabi kaga ka dace da daidai sawa'un mace ce ko namiji an yi mata da yawa a lokacin annabi kuma an yi maza da yawa a lokacin annabi da wasu masu kuma sunaye daban-daban to dukkan sunan da annabi ya yi ya da shi to yayi ikirari kansa amma idan bai gamsu da suna ba yakan canza musu an gane ko wata baiwar Allah ta zo me ya sunan ta ce barra to barra din nan akwai ce kai Allah kuma ya ce falaka ku abin nufi mai da'a mai biyayya sai manzo Allah ce da biyar sunan ki Zainab aka canja mata suna ta koma Zainab wata kuma ta zo da wani suna daban manzo Allah ya canja mata sai da biyar sunan ki Jamila aka canja mata suna ta koma Jamila to kaga ga Zainab ga Jamila ga Juwairiya ga Hafsa ga Aisha ga Fatima ga Asma duka waɗannan sunaye ne masu kyau na mata idan kuma suna yin maza ga abubakar ga umar ga usman ga ali ga sa'ad ga abdurrahman ga abdullah duk wannan sunaye ne wadanda suke kyawawa ga ga asim ga alharis duk sunaye ne ga ga su zai ga su Ubai, ga su mu'az ga su huzaifa dukkan su sunaye ne kyawawa sai mu ya ɗauki wannan amma yawanci idan ka an sa suna da sunan sura ko fatiha to daga gani alama ce ta cewa wanda ya sa sunan bai karatun addini idan mutum ya yi karatun addini ba zai wannan kuma yawanci masu makarantar allo su suka fi wannan sai wani ya zafi kan wani izini sai ya sa ya sa su kaga an ce suna wannan zuwa Allah sa ya kudu kaga sa ya kudu ai kai izini ne izini ne kun sunna tabbas sun kafa lokacin gida daga kasa sa ya kudu su fara wani annati wata kuma a ce yi lantana sunan talanta har akwai suna idan wata dan suna da haka irin wannan ne sai kuma ya sa dan suna fatiha ko fatiha ko fatiha duk dai wannan da ya ne ko mutum ya sa dan suna ya wannan da asali cikin ya kamata mu kula da mu wannan ke cewa ina da Allah ina fatan ya kamata kai min bayanin da ya kamata in yi domin da na kasance idan ana magana akan lahira musamman game da azabar da ta in ina tsorata ina cikin firgici amma a yanzu sai zanto cewa na zama ko ana ma magana akan wannan tun ba na tsorata irin wanda nake yi da wato haka ne imani wani lokaci yakan karfafa a cikin zuciyar mutum kuma wani lokaci kai ni kasa kasa a cikin zuciyar mutum to abin da ya kamata mutum ya sani me yake kawo dakushewar imani sai ne sun tuwan me yake kawo haɓakar imani sai wannan waɗannan ba daga cikin ababen da ke kawo dakushewar imani akwai yawan ayyukan sako ko yin aikin ko kuma zama da tare da masu yi wani na kawo dakushewar imani har ya kawo jekashewar zuciya ko da mutum baya aikin kullum yana tare da masu yi tun yana jan hauki sai ya zanto baya jan hauki da kaga daga lokacin da kaji ka daina jin haushin ana saba ubangiji an mutum ya da cikin haɗari. wannan na kawo dakushewar imani sannan ne tantar inda ake karatun addini yana kawo dakushewar imani sannan abokanai waɗanda suke ba na gari ba suna kawo dakushewar imani sannan mace wanda suke ba ba ta taimakon ka akan bin Allah da bin manzon Allah wannan yana kawo dakushewar imani a waje daya karatun alkur'ani mai girma musamman tare da tadabburi ba abin da ke raya zuciya da imani irin karatun alkur'ani in mutum yana yin da tadabburi kokarin fahimtar in ma ya kan wata aya da ya ga ga ya fahimci rabin ba fahimci rabi ba yana da kyau ya dakatar da karatun shi hanyar da zai fahimci rabin ya duba wani littafi na tafsiri da sauran in bai yi ba ya ci gaba haka in ya ji ya samu wani malami ya tambaye shi bayanin wato yana da cikin abin da zai burge ka a rayuwa ta magabata ban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su sai ka tambayoyin suna da ban sha'awa sai kaga mutum ya zo da annabi ce dole ne ala amalin da kuma aljanna wai ba ilmi min nas ya manzo Allah nuna mu aikin da zai kusanta ni da aljanna ya nesa ta da ni yaso da ma rabu sahabbai samu nan kan yaso da ma kuma sai zo da aya ya bukatar sharhin ta ko neman karin bayanin ta yaso da ma kuma sai tambaye wani aiki na alkhairi annabi kuma ya nuna masa shi to amma ba kadan da cikin mutane masu yin tambaya makamantar wadda wannan tambaye kuma wanda da abin zai iya shafar mu duka hakikanin gaskiya karatun alqur'ani da cikin abin da ke haɓaka imani saurare inda ake karatun addini sawa'un qur'anin kansa ake fassara ko hadisin manzo Allah ake fassarawa ko wani littafi na addini ake fassarawa na daga cikin abin da ke haɓaka imani sannan ko mutum ya gaya zai yi ne ya sanya garkuwa tsakaninsa da shaitan ta hanyar luzuntar zikirai na safe da na yamma a kan kari yana yanzu duk wannan na daga cikin abin da ke haɓaka imani. mutum wannan ke cewa ya kamata da Allah a fatakar da musamman matasa samari dangane da sauraron music music wato yawan kaɗe-kaɗe musamman na kasashen turai ko kuma irin namun gidan ma yanzu da an zume an turantar da su sai ta ji waƙar ta hausa ce amma kayan kiɗan na turanci ne yanayin kaɗawar kiɗan don na turanci ne muryar ma an sato ko ta indiya ko ta ko ta turawa duka wannan yana da cikin kuma abin da ke kawo gekacewar zuciya ne gaskiya wannan na taimakawa wajen gekacewar zuciya abdullahi masu mas'ud yake cewa sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake yana tsirar da munafunci a cikin zuciyar bawa irin yadda ruwa ke tsirar da tsoro da kyawa shekul islam abu da tafiya ke cewa gwargwadon kusancin ka da sauraron da kadai da waƙe-waƙe gurgudan yadda kake ta alƙur'ani gurgudan kusancin ka da alƙur'ani gurgudan yadda kake ta wancan in har alƙur'ani na da mahalli a cikin ka to gurgudan fadin mahallin gurgudan yadda zai kori da kadai da waƙe-waƙe in ka ta to babu alƙur'ani to kuma za ka samu abin da zai cike wannan wajen da kadai da waƙe-waƙe da haka ya kamata mutum ya ke kullum su daga sauraron wani wannan yake da lahawar hadith wannan da kuma yin shari lahawal hadith ne yubin da asali da bi gari ilmin mai za a hafu kuma babu abin da ke motsa zuciyar dan adam ya zaburin da shi zuwa ga aiki na sako irin tsirin waka shi yasa ke ganin masu son su ba ta dan adam ko masu son su fara zuciyar dan adam su samu su son wani abu sai su sa a wajen wajen wanda shi ita waka tana ɗaya da cikin abin da ke jawo mutum da zai yi kuma shi mawaki tun zama ya Allah ya ambata a cikin alkur'ani da wajen ne ne mu abin da shi ya zaba bakin su faɗa su lokacin za su fita kalma ba sa tsayawa su ga sun aura da Qur'ani da hadisi ta dace ko da dace a inda ta dace da kalmar waka ta sai a ciki alam tara annahum fi kulli wadin yahimun kowane rami kowane fazazzuko ma ki fada zai sirrin da ke cikin mawaki zai iya zuga mummunan abu ya mai da shi kyakkyawa kyakkyawa ya mai da kuma karshe wato waɗanda ba su da zurfin cikin mutane kuma su bi shakan abin ya kawata kan su mawaki zai iya kawo labari da ƙarya sai ya wace shi sai ya sai zama gaskiya a wurin masu sauraron sa ina jin wannan ce ta sa yan shi a cikin amfani da mawaƙan nan na zamani sai a so waƙar karfato sai ka ji ta cikin freedom ka ji ta cikin wani gidan rediyo duk sai ka sana sa a gidan rediyo saboda galibin waɗanda suke sawa din su dai abin da suke gani kawai waƙa sannan kuma an ba su wani adireshi na addini amma ba su san irin ilmin da ke ciki ba ko dai na yi a cikin waka na kan waɗansu kisoshin da ba su tabbata ba ko ƙoƙarin kawo cewa akwai zalunta da ake wana na fatu ba Allah ya saka mata wane ne wane ne duk da ba za a fito fili ba a fito ya zalunce su amma ka ana shagubai ne da sai na Abubakar da Umar amma abin da kake da bikin cikin sai ka ji ta rediyo Kano ka ji ta a ka ji ta Freedom da sauransu wanda wannan abin bikin ciki ne mutuka kwarai da gaske Allah tsare da haka dai yi kowa matasa ku yi kokarin tsarkace kunnuwan ku daga sauraron ka daga da wake wake ku shigaltu da sauraron alqur'ani mai girma in za ku ji waka to to wake ne ba waka ba waka ta wake wato wata waka da wani mai hikima ya yi kan waɗansu ababai waɗanda suke da hikima wani lokacin da yan an shi wani lokacin babu yan an shi amma dai kamar an wake wani ilimi ko an wake wata qadiyya ta musulunci wani abu da ya shafi musulunci ta hanyar sahihi to kaga wannan mutum na iya ji to akwai hikimomi da dama kuma a cikin irin wannan wake-wake musamman kasar wasu Allah ya bayar da waɗansu masu wake da suka yi dawa ko kuma su matukar muhimmanci irin su sa'adu zungur irin su Ali Akira kofaron bai ne irin su waye waye hadida ma'azu hadida irin su wani suna da waƙoƙi masu muhimmanci ko dai zaburar da mutane zuwa ga ilimi ko zaburar da sun zuwa ga noma ko zaburar da sun zuwa ga san yancin su su san hakkin su ma da san su mutane ne ma a cikin kasa su kuma amma irin wannan waƙe waƙe na zamani da yawanci yaran nan suka kawo mana ba ba irin su don ba su da wani amfani ba za ka taɓa jin wani abu mai amfani ba ana masu wata da aiwa makaroni waka a yi ta kiɗa aiwa wasirki waka a yi kiɗa ko me aiwa tayar mota waka a yi kiɗa a yi ta abin nan dindin da dindin tayar mota da bazuka biyu a yi ta dindin dindin haka da babu gaira babu dalili wallah wannan ba karamar musu ba ce so ko mutan sa ɗin din daga wajen da kawai ka take kuma karan gari ina ce kuma irin balagajen karan garan nan ba gaira ba da dalili ba wani daɗi Allah ya ruba wannan wallahi musiba ce da haka dai alama ce ta wayewa da yan uwana matasa idan kun yadda koyon gulbi a cikin majalisun ku da matasa alama ce ta wayewa mutum ya kasance ya ne tuntu wannan kaɗe-kaɗen da wake-wake waɗanda suke na shirme ya koma zuwa ga ababen da su amfani cikin addinin sa da kuma rayuwarsa wani ɗan ya ce ma hadin da aka zan take ta nan ko ne mutu to tambaya ya ce shi babban zuwa karatu ne tana da mutukar muhimmanci da haka zan ba mana Abdullah da Allah ka bani ita darasi da daga insha Allah sai mu tashi akan ta da muhimmancin kalmomin da ya rubuta a sai mu daga ta akan haka abin da muka faɗa na daidai Allah sami tarayya cikin lada wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu